الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يلجى الله سبحانه وتعالى لما يبين إطفايا البركة في إلى سبوب أمن شينا وغاي إطفايا نصفاتنا إطفايا رمضان ويفي إطفايا شوالا ما إطفايا بوشي من إطفايا مسلم شوالا sai ba Allah subhanahu wa ta'ala addu'a alkhairi ya yi ramadan so ce umman gande ne shari na so ce ka bai wujuji ba kusa wuce ko wuce wani su ka ba wani musamman mina alkhairi je da za a ya sa wuce wani gari za wangi na ji kai sa galbe na jihar na mai zai ja ka ga gini na yau na ba ko ramadan mai lade kiyo ai lade ta sa da na jihar na mai kowa idan ta ci zagajin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ai zan da ta ci a adam shi ba sai a faci wi da mi dana kuma da mi da aljanna ka di sun ta zan da su zandoro ta ci ko da mi dana kuma da mi da aljanna to ko wannan gidan da yi ne wai bi ba dai gidan da yi aljanna ko kuma ya ramadan ko ki goyi da mai mutunci eh di bukata ya halitta kwamatu بعد رمضان بشكل فيه لتعليم لكم رمضان كي الاستقامة وغاي الاستمرار على طاعة الله عز وجل إذا وغاي جزمة استملات الحكومة إذا وغاي تبوما قرآن وبا واجبا لو ناتلا يشيجي غاي جزمة صدقة زمون شيكو رياضة ètò alùpàìlì nàbì pàṣà ìwọ́n rí nàbì ṣìkẹ́kẹ́ ìgbà jésù màmá ìwọ́n rí nàbì tàbí àwọn ṣùkọ́lẹ̀ kókó wá rí ilá pàpé ìfẹ́ yi màmá mọ́ ngana mu ga ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun takwannana dan hikma mu cikin ramadan na sakula da yayi na kai eh, waka yi libo da mini alama ne guba ga zawan ya ji kwade ni na zawan ya ji su sabe na yana zawan ya lo wuri guru amma ga bai da wai etun eh, guru majalisun eh, etun da da shi ya yi shehu sun zo da ga amfani ko hikima ko ramadan wanda ba ce ba da kusa da ya jama'a musulmi ina ba da shi ya yi ga ta ke ya cikin ibada jaunan alikawar yau ya soci na wuce gani da annabi muhammadu ya sanda da wa da musamman ta cikiya wuce ta wa na shi jin imani kan da ta ci kwanne in ga zai annabi sallallahu alaihi wasallam da wa gudu rabbaka hatta ya sai qabiqi annabi abi cike kin da milatu ba mutoci har da lokaci na tufa bene da wucin zando rai gaske goma ibuna yi zaje fibo ya tun da ba na ja ta fibo da nan a gaje ba ga mana ya koyan gicin ibuna yi zaje fibo a yadda ci ya ta alkhairin da ciyo su e e ya buye ko yan gicin mu ba bi zan da ci da kika wata kanu baya za a wuri ga mana zure koyan gicin mu mala jini ya tuba da wucin wula kanu baya ne Ibuna yin aibin wayo na wayo benin bayan su gaba nan amma zanen faga su bai a wokan dora boko jama'i musulmi ibi ga su zobe ba wasu ci ma ime biye a cikin alkhaira zane ga waje kema ya zo waje lo za su ma waje lo za ya guro waje lo su kwaso bayan da kan dora wanda yi ne yana shi iwagi lasan tube tubo ya kama na yawa gaje musulmi su mai ramadan bone ko gayi etuguru ya alkhairi etuguru na ji wace ko ba ku ya ramadan bone galgon wa ke obama galgon wa ke obama galgon wa ke zai tuba abadiya na ba ebona etu jidabu egami jidabu wadu ga ko dulo etu alkhairi ramadan yau fata gajiya daga kafirinci daga rida lafa zuji wani yi zafin guru ya ne eh lafasa guba ce eh, inda bi ba ta wai gaza ya fila da yasa guru don cewa ga yi ne ya kusanci na soci ne a yi ƙor'anin don wala ta kuno kallafi na ƙazar gazzaha na ƙazar gazaha ne ba da kowace an kasa ya yi ne ya zanzage na da lulufin ya shi wani malulufin amma ya baga cin wani yulo ya zaki ta ce na man gidan zagi wani ba can zaɗe mai mutu ala'ayi ha a gaya da dai wugwa ya zandoro na lufin buru shaki agwadin agaya da gami da tun da cikin na gogo yi galuwa alkhairi kwai ramadan ya yi wada bayanan ila da shi ke gafayi e wani kan doro na musulmi ne lufin guru ce ce su matatun guruna wayan lobe wa ke ne ya lobe a to waju la basira da wani ya ce waju la ba ya soci a game da wani wani kan doro ne zage ce su mata ba hutoci na da kuka yi zuga sha ne wadda ga waju wani wani biya kuka yi ce su mata alamari wai idan ba alamari ya fi kya ce na ba ko ne soci ya yi labari kuma su sofo ga falamma zabu a zaga masu kuluba ɗana fa ke ba ku kuluba na ko ti fe ke fe gbaji ke mi lati ba gbogbo ba wai daza da kendo ne za je wa adini ne ko ga bici ke kin adiyo je zumata gbogbo igayaye da ko Ni newoji egishi a hankali fa ke wuluga ta kwayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaya lokaci da ji rayuwa rayuwa da ban da wa musulunci gai rayuwa zandoro na tafi tuguro na zannaga tafi rayuwa wani man amina salihan min zakarin aw unsa huwa mu'min wa lan yuhyiyannahu hayatan tayyiba zannaga rayuwa wani zai mu'amalu fata ke su wani inna salati wa nutuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa bilalamin a shiga rayuwa musulmi yau e koyan kijuwe ke su wani e tun ibada ji mu'amala wa bisa wangili ke su wani ina yi wadda yi na dauna wadda ta mutunna illa wa ta muslimun bai wuce gaje kuma ta fahimtar ciwa. to eto alkhairi na zawangilo eto azumi na oge waga pàdé ní olóòlù etí gbogbo lèyìn ṣe dẹ́gbò náà jù látàdé pàdé ní ètò gbogbo àti láti gbogbo tí pàtó ọ̀chọ́ ọ̀la mí ni ẹlẹ́gbẹ̀ etí ráwú ètò gbogbo àti láti gbogbo al'amal wa adam wal gurur bi sai gbatun gurur rubuce wa cin ƙura'an ramadamu galubo wasu ta ga waye da nima ma istighfar rubuce wa jawo zabuce wa yayin jawo zabuce wa duk sadaka yau galibo ya tunne bi fakata wa ma sai da ya ga waje ja waje ja amma tun na bu ya cinye da ya loza mi ba wadda ya yi ramadan na gogana na ya ci ƙura'an rubuto ya ci ba ya ji kaza ya wacinsa alamar wani lasabi na salatu ruwa wayan laptop na fe gugocha kan doro fe da yaga wajen wajen zai lasabi ba ne in doro ayye wani fe da yaga wajen ja amma tun nuna su sauna ujibuci lona daga baga in tolo da bayanan wani mai shi isa ebe na yasu na sokoyi na yasu yau ba na zan da yin jinga yin naushi na nan ba hukunci wuce doro la kila jan na yi alu amma ya fa wa hun yi tsalu ga a gani yana wa juna sun kun sai gaa, waje jan waje jan da wasu sayan ya ba ibina wajen alkhairi da na ibada wai ne ko bata alkhairu wucewa in yi na wai lade bayan da ci na wai lada a zazana in gwana wai lada amfani na ko ruwa wannan da kuke wa shi kwamfuta lafta ba ni yau inda kuke wa shi tun na mauna sa amma bi ci wani na arzai ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ga malawa ne ku da ibada wa ya

ake da su kujin ya ga yi kiyo a sihas wal farar lafiya na kafashin bai lokaci na yawon wani sukwan da lokacin cuta ya ta can ba ya zuwan ba wani gawagi ya ga cikere ya gane shi da amfani ne ya mai makulu wazi mun shi tukwa qur'an mun yi ba lokacin na sun shiga abin caka sai lokacin wanda ya ga lima ya kwata wula ne a jiwaji kan gawa ga dasa kuma man jiro sai wata sun giri sama lima ya mutu su da toci iga zo da lokaci shi ma mini yana da aji wula ba ji ba dai ne gande gugu ya fi finna ugayi alhausu mai radil amal wa adami qabuli fiskuna ga su e, kuga ne tuwe da ke roma ito gurguwe ƙur'anu ba wai tafsiri ba lo yawai tafsiri na shojina sai su da ga su kugo amma ga garanti ya fita shi wani gudami ne ya fi fauci ko mai wajen yi zuma ya ito albarka ko ito ibada ko mai da baku to shi ba za a yi sai wuce kuru shi ذو الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون فاشغام والذين يؤتون ما أتوا زي سوالا قلبي أذك نتوشي كمين مويانا فكوي جزا والذين يؤتون ما أتوا zai ji sadaka ganin arziki na jiso shi tsari bai ana wa kulubuhum wajila in ba ji madadar su in lutun alkhairi na sokowa amma ta sun e wado ita na kashi ẹgbà ti dẹ́dẹ̀ fún aláwọ̀ ìlàrọ̀ bí i rọ̀jù àti owó gan ayàjẹ́ bọ́dà fútóòtù kíkì máa yàgò bẹ̀yàn ke ga yawon annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fasara yin ayan nan da zai ji soce ba za a buna gayi humul lazina yasumuna na yusalluna wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum ada azumbu e ji sallah gusto e ejin sadaka amma fambagin da ya ce hajji da sun etun da jabi gugu a wuma siffayin zaburji da wani wudan ne ya annabi su kujo soci jayin da waye da ƙuna na rarraban wa rahaban wa kano na da fashi'i annabawa su kuji ibada wa fita ce kibo alhau wa rajawa ibada esu da azaba a mai jikiyar a mai ji kaunai rama don gama na wajen siffa yaman kirkiya na waga tsawon gidi guda fi alijen don ko za ta ba wa bana ya gina alijan da rana inda sifa wanda ya bana roge ji ibada tuna waje garanta ne waje garanta garanti da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi kishin zai je sun da su kubata amma wai basari da azaba ne kuma ba alijen nan a sa kiwoyo kiwoyo daga zandoro ga mitu wani ejimi alijan ne wani zandoro lobe wani ne ejimi ne wani zai lobe aki da wani ne ejimi ne wani wasu ne yi zai ga ejimi na rana wai bai sai da nina wani yanzu na nabi muhammadu da ga zandoro ta ce waje mi dana waje mi da alijan sai dai zai su fasa da ya zafai bugun gaba da akida guba ba na wani shekawa na bin muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam akida zai je ku bi na da aljanna da ta ba wa shi nan da akida zai je ku za wani jifina a sai ku na aljanna ta akida ga wani cire ba ba wa na bin muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam akida da fi ba tutu ta tiki bo alkhawf yifesu da ku zandoro ya kwa gogo yi gaba yi gina aljanna akida gita kafiri jinawa a ga wunga liya ba zan da wani da jenna gana man da su sai ba za in sai kawari bi kuma na sai ji sun wafi musu na shi kama wani a to za ba, ni sai gabe yin jini ga zan da wani da jenna wunga liya ne wani mana zan da wani da jenna ba shi sai gowa ga aljanna na so dai su kunci yi ga arzu ha ka arzu sama'i na gawa gambe wani a loyo hankali ufe na kin ufe shi bake fahimta da da yin shi duba ke ga yawa yau ga da ya ba san doge mi da rama ba kun ya ki da wanja a wacce ne ba hadisi na zai ci ya ki guba wana, ko ya guba wani sai ba hukunci cin yau egwe tulen ba ruwa lo ba soci ga ya gini ne wadda alabi muhammadu ya yi labari ga ajali da zai wuce guba ba na na sai za ibada ce ba hukunci ya yi wani soci ga wuce da na na su ba hukunci na yanin shuru babu alijan fata da isu na jiyan da su na manya ya mini hujaranci ebo ibadu guga ne yi ba da ba bici cin ko kwa zan doro hasa kai wani jimi alijan ne ko ga wuri di wai jimi alijan na wani ẹgbẹ́ ju wọn náà ṣe lè bá bẹ bá wà lẹ́bí mọ́mọ́lì sọ́nà náà rẹ̀ pàṣẹ oúnjẹ sí fẹ́ alùsùn náà alùsùn náà gẹ̀gẹ̀ náà kó ẹ su tó rẹ̀ yí ní ne nìyọ̀ ebo ibadan da cinu su sati wani mujaki da ahalin sunna kwai za su cini karo wa hukunci ba ga yi gini ne wa mujaki da ahalin sunna zai su sati zai fi e su da za ba yi zai masu sati ya tunguro na e ji fata alidan na yi na yi aqida na nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya zan zagin da ci sahaba mu ci kun da ci ga jadele ne mu zagin na sai gaggane wuba na sahaban na da ina da jannan annabi muhammadu wa ganna min wala na da ajima killa wuci ga gani killa wuci yare iri ta ga ba ibada ko sahaban na ya amma yari nan zagin nan wuja da limi ubana ya yabo tuburu ubana annabi ajima musautu ne ga irin nan ba bugun jama'a ne yi su akida yi su ko su yayi jama'i musulmi jimini ya naje laza adi ya gunye soci na nga igaga idiye da tun alkhairi shi ilisi su da da tun alkhairi shi su kwan ke gugoci su kwan yin da tun ma ebo ga wuce kwanan sahaba wuce kwanan ga nan gai tsayi na adewa sahaba wuci kwanna wuga wuga kunu li qabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal ya musulmi ya fe zai ji damuwa ya kan doro a gurfe nan tume luna agu agu gudani mini damuwa ko ibo kan doro wuce tiya yi ngai na lawan ga shi nan yau wani so ce gaga innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin shi eh, eh, wani tashe mu ta kuna nan e tu so ko gugu e gwayen zai je saba wuno shi wani tasha mu aga gogo ngala da kandoro a fe da tashe zai ji damuwa kandoro mai lotu ne abu dole ne wani su da tita ci wani wata kafa ba hukunci ci zan da ci ba ma ya ta zai kpayen yami wa ka shi yi makaranta da ladin reserve tuya da nuna a yi ba bayu za su ci ba kuma da wani ya bai ibada wa gabuta tuna bai ilimi wa gabuta tuna bai da suka ko gabuta tuna gugu wannan yau ci kuwa gana na sallallahu alaihi wa sallam ga sallah subhanahu wa ta'ala sai baga allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya da sunna lokacin wannan na sai an da wani abu na ake tsawara na so a da sai mu ya zai ji muna ga yi na wasu na jiwu na cule ba ne wazu ba ga yan arziki halal wa amala mutakabbala wai ke ba bi so ci ga e tumi jiwu da sai shi. sai ga gugu ya to da muhimmanci na addini wani na talla ji na azun sai mu ci gaya a'a e za ji sai suwa gugwagwa e za ji ji suwa gugwagwa ku kusi da kyashi ne jama'i musulmi shi mini ya santujo ngayi arraja wa su zuwa. musulmi ga tuguru lokal doro su bi fata ga agoban wu arraja da shani ya ji fata ga wa gobai a ce a gari gashi su bai zubo yi ma fitila ne ke so ci gugu gogo annabi ibrahim alaihi salam yan wani sun koro buki masalaci ka ba su ne kan da yi ismail alayhi masala amma ya ne ibrahim wani no ne na duk buki ka soci wai ni yarfa wa ibrahim al-qawaid min al-bayt wa ismail ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم النبي ابراهيم عليه السلام لوكشنا mutu masalacin kaɓar gan da ya yi ismail kiw ga hukun gotun na waibu ya yi lada tun na nautin na waga ya waga zandoro gama da gilce al'amari ba ta bungo jama'in musulmi gama la ya wuce gwada sahaba mahimman da ya lasa wani filin awa da shi donin gayi ta kasbar Allah minna wa a zuwa wuce kwa da abu da wajen تقبل الله منا ومنكم ido kun gani bai addu'a ne ido kun gani bai addu'a ne yana yawa bai musulmi zuma ya tun ibada ko na wani gaye ido kun bai istighfar istighfar inda ta fi da sarrai gana alaihi sallallahu alaihi wasallam ga har su sallawa ta jin kiwa da abu zuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah rubuta eto ajili soko ibati lulu wala karshin kiwa kuma aqidu min haythu asaba na wastaghfirullah e waga fara kando e bana wuci bici da tunaja tono istighfarin na waga la afadin bi mai tilci cin na ni gogo iga to zo kiyo be istighfari ma min ya ina ju laitun ruza afi gogo cinan ngayi almudawama lallabatu alkhairi ga ce goma addu'a na shi bana emi wayewo yimi wayewo egi wayewo bagwa abiki sinayo etu yo ekoti yanzu koyo ndoro zai waza ijo ga addu'o kada madan ci gaba da babban ci gaba na ga ibawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ṣe gbogbo ẹyẹ jíyàn ní lábàn àdúrà àdíyí al-buhari bẹ mọ́sílì alẹ́bí sallallahu zuma ma zuma ma ni yá alkhairi hadisai ma muslim ke be ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sai na ta ci tunduru wanda labaji juna bugu e wagani na shi din imani gande ba wuna isauri e fil labaji alkhairi masal kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jama'a musulmi shi na gayi gurgudu ya fiya yi wadda yi musulmayen ramadan sai alamar ya asin mai wa gambe musulmi musulmayen ramadan buwana hadisi da ya sahaba wuce kunna na iga abu ayyub al'ansari na sahabu cikin na nabi muhammadin shiga yanzu wani goma madina na wani gole madina ci zan doro sai ya mu ba dodo ci ne abu biyu ci ne abu an doro an ba sura ko yana nabi muhammadu sai jin wula ci ya biya a nan ci ga zalu ba ezuru wani su kwai di korona bai wuga ci na bai na ci na dawa kuma cewa ci ne biyu abu ayyuba da alfahari eh, ne wuga ba nabi muhammadu ci ga nan madina na ba ku bai goyi ya sahaba wuce kwallon وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الله حديث يوين ما مسلم جزا عن دور وتعشي مسلم جو نقال من رمضان سيبه ميكوشنا ثم أتبعه وشكيل بيبي مسلم أكبر ثم من يوم إطعين شوال ليجدا بقوة kana kafiya min da a yi wulada ya bai fi azin yi yanina majiga addara abu manuyi alsanatu wa shida ko alhamun wari e eh, yanyi wani zamani ba yi ba sai ne ke ga wuce yana wugai bayani wuro na ke cikin ya misali na nabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi wani bidan sahihul jami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga siyamu ramadan bi ashrata ashhurin wa siyamu sittati bisharain fa zalika siyamu sana ene waga azmi ya ni ngai bawana annabi sallallahu alaihi wasallam ga azmi ya ramadan wai kin ji ba azmi ya fabu ramadan ne ne ko gana la da yin sai azmi ya fabu ne a tare ya zalo da shi azon gurbayen mashawanan na wani gikin gibayen sabu ba wajen lissafin ayyami da eh, wani na zai wuwa ga waka gurfa ya gbau zuma a yau na daya zai shafi ayyami na ramazan yi sabu gurfa yi na yi sabu ba daga nisu ne zuka na sallallahu alaihi wasallam to mafi shiga ga eti hukunci da ke alaka gafe asin gusa yi mai nan a ga azun wuyo na waye sha na ga ga daboto wala wa matana e ba kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam da a asba'ahu kin da shek ma da mu da lita suna idan sa Allah kika afiya kan ga dan ci zuma da mazambo wacce a yi guduma da wuce kawala bunna miya wani kafa dikin a sai mutu a na amma da bayani mandoci na ile ba ga ya zafe o wallahu alam abiyan shawal kusa yi na ne da bukatu bai yi na man shiga wasu wotun na na ibi jina ya limi wasu o amma azumin ba ibi ba ba haramu zandorin ta zo ko na yi ne amma ko ba jini ne fi da ba a lokacin wacce a ah, kuma sallah wanda gukin da yan lauki abuna har da lokaci na efe da sallah zai na na wace mu ndo rodewa jina tun gina zai yi jina ko ba ci mai wacawa wani a shiga ga mai shiga wuce dole dole da gutsa yin da shi bai ni ba a wasu wa kaka ne wasu yi na wasu fa wasu yi na wasu fa bin da ba amma yana ke gani wuga mai kido shi muke gani ya eh, so ce ya yi kuma gafan sabi kul khaira edin e bayan zo edin e bankai e e da tun alkhairi ne ya e gwada wasu yau zai na bikin zuwa yau kan yi sena ya batana ko ya shi zona ko ajalina diye ya gwada da wulun buya a yau na da zai fiya zuniya a yanina da wucin wàdúgbò pé a lè túlò lè ń jẹ gan àmọ́ akábò lè a ṣe àgbàgbọ́ ìdìgbà ṣe ṣẹ́ka ló fẹ́ mi náà ògá asùnkúta ni wà bàbá ìtọ́ndóró sọfọ́gbó bẹ kúté sọfọ́gbó bẹ kúni sọfọ́gbó èyí káàdà ọ̀gá zùnà lásọ̀fì kọ̀ mú ṣìlẹ̀ wọn jẹ́ ànídà wọn. bí màá a shiga wato shi so na cibe ni yayin kusurani hukun kyani hukun kyani a shiga ga mini ya bayani a ga zandoro na zandoro na su na ga ce mana wani kusurani ba kai fashawa da na yana ga wacin ya ce wani yau ya sandoci ya ɗin sandoci gbogbo káàfù ìyàwó ṣàwálì mẹ́à wọ́n àwọn ti ṣe ní yen beyeni ṣe tó káàdó ṣe ìgbàna igbana to ṣe àgbà to ti ìmọ̀ṣù àǹfààní ìgbàna fún ọ̀rọ̀